na ji kamar a rediyo ana faɗi a faɗin duniya da cewa muhammadu an ɗaga masa rigansa na kariya an fidda ta yanzu baya da kariyar komi ni muhammadu rigata ta kariya ba rigan tela ba ne allah ya bin ita kuma tana wuya na tun dai masana kundin tsarin mulki a jamhuriyar Nijar suka fara bayyana albarkacin bakin su kan wannan batu na tube rigar kariyar shugaban kasa Tanja Muhammadu. Dr. Bukari Ahmadu shine madugun wasu kungiyoyin masana kundin tsarin mulki a jamhuriyar Nijar. In mutane suna tuni daman eh, lokacin transition lokacin rikon kwarya an cire mushi wannan rigar kariya lokacin da aka kai shi ma musamman kolo da duka abubuwan da ya biyo baya. Kenan wanga eh, na biyu ne Eh, cire mai rigar kariya akwai doka ta ƙasa wanda tun alif dubu da ɗari tara da gomiya tara da hudu kamar yadda na kwatanta aka ɗauke shi don ke zamanto a bisa wannan doka ne wanda yake ba tsohon shugabannin ƙasa kamar fansho haka don a cikin wannan eh, doka ce ya zamanto aka sa aya na uku wanda ya kwatanta tsohon shugabannin ƙasa Eh, suna da rigar kariya. Ko baya ga batun tuɓe rigar kariyar da shi tsohon shugaban ƙasa Tanja Muhammadu ya yi batun ganawar da ya da shugaban ƙasa Isufu Muhammadu na ci gaba da ɗaukar hankalin manazarta al'amuran siyasar wannan ƙasa. Wanda wasu ke ganin tamkar riga malam masallaci ne Tanja ya yi domin gyara hanyar wani sabon zancen da zai sake maida su a gaban shari'a. Baya ga wani irin sa da aka a shekarun dubu biyu da goma sha ɗaya. To amma a cewar tsohon shugaban ƙasa Tanja Muhammadu ba nan gizo ke saƙa ba. kamar kowane shekara in ina zuwa kasar waje don duba lafiyar jikina ina zuwa in kawo gaisuwar ban girma ma shugaban ƙasa kuma ina zuwa in ce masa zan yi tafiya dan shekaru sama da 75 tsohon shugaban kasa tan Mamadu ya jagoranci jamhuriyar Nijar tun daga shekarun 1999 har zuwa 2010 inda da ƙarshe sojoji suka hambar da gwamnatinsa sakamakon rikicin siyasa da ya barke a ƙasar baya ga bukatar shi shugaban kasar na sauya kundin tsarin mulki domin ci gaba da kasancewa kan mulki saboda zartar da ayyukansa na alheri in ji sa abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar